bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar laraba ranar talata 26 a nan cikin garin bauchi a jihar bauchi a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratun nahal wanda yau shine jajir beranmu na wannan karatu insha Allah ah, kafin mu fara karatu kamar yadda muka saba za mu ansa wasu daga cikin tambayoyin da suka zo hannu ah, akwai wani yana tambaya yake cewa ina aiki a nan jihar bauchi amma ni asalin dan kano ne iyalina da iyayena duk suna kano to a ina zan yi kasaro a nan ko a can inda iyalin mutum suke anan yake kasaru ba anan yake inda iyalin mutum suke baya kasaru inda iyalinsa suke to ba zai kasaru anan ba inda kuma yake ba iyalinsa to zai kasaru koda kuwa nan ne gurin aikin sa kamar kasancewarsa anan Bauchi ba ya tare da iyalinsa yake ba to ba mazauni bane saboda haka in ya koma Kano ba zai kasaru ba amma in yana da iyali biyu ya raba su yana da mata biyu daya a bauchi daya a kano to shi kenan ba inda zai kasaro ya rasa nan ya rasa can <clears throat> inda kuma iyalinsa a nan iyayensa a can to zai yi kasar ko da ya je kano ko da iyayensa suna can amma a nan ba zai yi ba duk inda iyalin mutum suke to baya kasar a gurin amma dan iyayensa suna guri iyalinsa kuma suna wani guri tare da shi to shi kenan ya zama dan gari ba maganar kasar kuma sai dai in man wucin gadi ya zo kwana ɗaya biyu uku yan kwanaki ne zai bar garin ya san cewa ba da zama zo ba to wannan shi zai iya kasar ko da kuwar matarsa ta rako shi wannan wani abu ne daban amma in ya zo da niyyar zama to wannan ba maganar kasar tare da shi sai wannan shi kuma da yake tambaya cewa shin za a iya yin taimama da jikakkiyar ƙasa ko sai da busasshiya ba sharaɗi ba ne ƙasar da za a yi taimama da ita sai ta zama busasshiya abinda dai aka sharɗanta shi ne ta zama mai tsarki sa'idan tsayiban ya zama ƙasa ce tudin abin da doron ƙasa ne wanda yake mai tsarki saboda haka ko busasshe ne ko jikakke ne ko yashi ne ko ko rairayi ne duk wannan za a iya za iya yin taimama a kansa sai wani kuma da yake cewa su ta rasu wace addu'a ya kamata yi mata da za ta amfane ta sannan kuma zai iya musu sadaka to duk addu'a da za ka yi mamaci dama addu'a ce sananniya ta wuce ka roƙa Allah ta'ala ya gafarta masa ba ya ji kansa ya masa rahama wannan ita ce addu'a da zaka yi mamaci ka nema masa gafara ka nema masa Allah ya yafe masa sa ya kuma ta kabarin sa ya haskaka masa makoncin sa irin wannan dai addu'a rabbi gafirhu ma rabbi gafirhu warhamhu wa'fu anhu wa'afihi wa'usi mulkalahu wa akrim nuzulahu indaka ya akramul akramin duk dai addu'a da zaka iya yi sawa'un da harshen da kake magana da shi ko da harshen larabci duk yayi sannan za ka iya wa mutum sadaka za ka yi wa mamaci sadaka da fatan Allah ta'ala ya gafarta masa ya ji kansa sai kuma wani shi kuma da ya rubuto tambaya yake cewa ayar wa annal masajida lillahi falatar umar allah ya ahada wato shi <clears throat> fahimtar da yawa ayar shi ne cewa wannan aya ta kunshi dukkan wani roƙo da za a masallaci ko da neman taimako ne ko bara ko neman taimako a masallaci cikin ƙwariyar masallaci ko haramun masallaci yana ga duk haramun ne shirka ce kaga wannan fahimtar sa ce shi amma ba haka ayar take nufi ba wa annal masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahada abinda take nufi kada ai wani abin da yake bautar bautar wani Allah ne a masallaci ya kawo maganar cewa <clears throat> annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya ji wani yana cigiyar yana cigiyar abinsa a masallaci ya ce da shi kada Allah ya da maka da shi to koda wannan hadisi akwai shi kuma an yi maganar cigiya cikin hadisin ba a ce shirka yi ba ko da ita cigiyar mutum ne ba za ka ce shirka ba ne ilayya kare ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cigiya ya hana cigiya a cikin masallaci wani ya tashi ya ce abu kaza na ya bace da Allah wanda ya gani ya kamo wannan kuskure ne annabi ya hana amma cikin masallaci banda haraban masallaci haraban masallaci ita na ɗaukan hukuncin masallaci ne yayin da sahu ya kai can a lokacin da ake sallah a wani sahu bai kai can ba ta ɗaukan hukuncin masallaci ya kamata a fahimci wannan sauraka ko da zai ci giya in ya fita harabar masallaci ya cigiyarsa ba wani abu ba laifi ya ba amma a cikin ƙwaryar masallaci kamar nan bai halarta ya yi ba wannan shine abin da ake nufi da hana cigiyar to amma hana giyar ko ba shine yasa neman taimako ma a cikin masallaci ya zama laifi ba kamar rannan nan ai an tashi an nemi taimakon sayan speaker sai ya zama an yi shirka kuma a nan kuma mun karanta hadisin <coughs> hadisin abu musa ashari wanda yake cikin sayo muslim mutanen da suka zo a jigace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga alamar wahala tare da su fuskarsa ta canza saboda ganin irin yadda suka galabaita kayan jikinsu duk a mace a mace nan da nan ya umarci bilal ya kira sallah ya kira sallah ya zo aka yi ikama ya yi sallah ya hau فخطب فأمر بلال فأذن فأقام ثم سلى ثم خطب الناس ina aka yi wannan a waje ko a masallaci sannan ya yi maganar mutane su kawo sadaka kowa ya kawo da sadakar rajulu min dirhamihi min dinarihi min saubihi min sa'i min sa'i haka kowa ya yi ta abin nan. Nusar Salama ne kowa ya kawo da abin da Allah ya hore masa. to a lokacin ne ma ya ga mutane ba su motsa ba fuskarsa ta canza sai can wani gashi ya zo da da kayan abinci sai fuskar annabi sallallahu alaihi wasallam ta canza mutane na ganin haka su ma sai kowa ya rika kawo nashi taimako kaga duk wanda a masallaci aka yi ka ce shirka ne kaga ka yi bota da yawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaga ba makaci annabi yayi shirka ba ko saboda haka dan an nemi taimako a cikin masallaci ga wanda ya cancanta a nema wa ko shi masallacin kansa ko wani wanda yake ganin ya kamata mutanen da suke halarta sallah su taimaka masa annabi ne fara yi ce man sanna kuma wannan mutumin da ya kawo dukiyarsa mutane suka kwaikwaye shi annabi ya ce man sanna fil islam sunnatan hasana falahu ajruhu ajru man wa ajru man amila biha la yanqusu dhalika min ujurihim shay'a saboda haka wannan fahimtar ka janye ta ba ba daidai bace abinda ayat take nufi falata ta da'u ma Allah ahada shine kada ka bauta ma wani kai wani abin da zake bautar wani Allah ne a cikin masallaci wannan shine abin da ake nufi ah, za mu dakata da tambayoyin haka nan ah, bismillah malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير <coughs> نعم الله تعالى ولله غيب السماوات والأرض kuma sanin gaibu abinda yake fake a sammai da ƙasa duwana na Allah ne shi kadai wama amru sa'ati illa kalamshil basari aw huwa aqrabu kuma al'amarin alkiyama bai kasance ba face tamkar kimtawar ido ne ko ma ya haka kusa inna Allah ala kulli shay'in qadir kuma lalle Allah mai iko ne a bisa dukkan komai to ubangiji ta'ala ya ci gaba da bayyana cikakkiyar kudurarsa da ikonsa wanda yake nuna cewa shi kadai cancanta a bauta masa shi ya kadai ya kamata <clears throat> a nemi abu a wajensa akan abinda duk abinda mutum ba zai iya wani dan adam ba zai iya yi maka ba sai Allah to ka nema a gurin Allah shi kadai Allah ce walillahi ghaibus samawati wal ard ghaibus samawati wal ard ai ma ghaba al umurul ghaiba abubuwan da suke a boye wanda Allah ta'ala bai tsinkayar da wani daga cikin halittunsa ba bai nuna wa mala'ikunsa ba bai nuna wa manzanninsa da annabawansa ba bai sanar da kowa ba to waɗannan abubuwa da suke koyi Allah shi kaɗai ya san su a sama suke ko a ƙasa suke wannan shine ake kira al-ghaibul mutlaq wato cikakken gaibi wanda ya koyi daga dukkan wani halitta to wannan ba a ba a jingina sanin sa ga wani sai Allah shi yasa ubangiji ta'ala ya bar wa kansa sani ya kuma takaita abun a kansa ta hanyar gabatar da sunansa walillahi ghaibus samawati aka gabatar da shi sunan ubangiji dan sannan aka ambaci gaibu din ba a cewa gaibus samawati lillahi ba dan a nuna cewa shi kadai din nan mai wannan suna shi kadai yake banta da sanin wannan wannan shine al-ghaibul mutlaq akwai al-ghaibun nisbi wato wani abin da ya ɓuya ga wani bai ɓuya ga wani ba wannan ba shi ake magana ba lokacin da ake zancen gaibi in aka ce gaibi kawai aka yi shuru to ana nufin alghaibul mutlak amma alghaibul nisbi wannan Allah ta'ala ya sanar da mala'ikunsa wasu abubuwa da suka sani wani bai sani ba ya sanar da annabawansa abubuwan da wani wasu ba sani ba ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallama abubuwa da wasu ba su sani ba sannan ya sanar da al'ummarsa a al'ummarsa kuma waɗanda suke malamai wanda suka karanta sun san wasu abubuwan da wasu ba su sani ba kaga wannan kowa ya jahilci abin shi a gurinsa gaibi ne amma a gurin wanda ya sani shi ka ya fita daga gaibi bai zama gaibi ba tun da shi yanzu ya san shi saboda haka abin da Allah ta'ala ya sanar da annabinsa sallallahu alaihi wa sallama na ashratus sa'a misalin alamomin tashin alkiyama abu kaza da kaza da kaza zai faru kafin tashin alkiyama sawa'un alamomin da suke kanana ko manya waɗannan sun fita daga surar gaibi da ake magana a kansa annabi sallallahu alaihi ya san da su kuma har ya sanar da mu mu kan yanzu mun san cewa kafin alkiyama ta tashi akwai bayyana binan dajjal akwai ya'juj wa ma'juj akwai mahadi akwai hudowar rana daga mafadarta akwai kaza akwai kaza duk mun san da labarin waɗannan kaga yanzu ya fita daga batun gaibi kafin mu sani gaibi ne tunda ba abu ne bai zo ba to abinda bai zo ba baka san shi ba gaibi ne amma da zarar kuma ka san shi shikenan ka ka ka ka ka riga ka abin nan ka ya fita daga siffar gaibi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin addu'a sai ya rabe tsakanin abinda Allah ta'ala ya sanar da shi ko ya sanar da wani daga cikin halittarsa da kuma gaibinsa hmm. shi a'udhu bika Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك kaga sai ya bambance tsakanin abin da ya sanar da wani da kuma abin da yake banta da saninsa ilimin gaibinsa ya ce ina roƙonka da kowane suna wanda yake naka ne wanda ka kira kanka ka sa wa kanka wannan suna yace an anzaltahu fi kitabika ko ka saukar da wannan sunan cikin littafinka aw allamtahu ahadan min khalqika ko ka sanar da wani daga cikin halittunka sawa'un mala'ika ne ko annabi ne aw ista'sarta bihi fi ilmi al-ghaib indaka ko ka kibanta da sanin wannan a ilimin ka na gaibi kaga ilimin gaibi ya zama daban yake da abinda Allah ya riga ya sanar da wani daga cikin halittunsa to wannan shine gaibin da ake cewa ba a liƙa ba a jingina wa kowa saninsa sai Allah duk sanda ka ahlus sunna yana magana cewa Allah ta'ala shine yake banta da sanin gaibi to wannan yake nufi duk wani kirkaniyar za ka kawo to wani abu ne naka daban amma dai wannan shi ake magana in aka laƙin gaibi kawai aka ce gaibu to ba a jingina wa kowa saninsa sai Allah in dai aka ce gaibu kawai ba a jingina wa kowa saninsa sai Allah shi yasa ba za ka ce wani ya san gaibu ba ko ka jingina wa mala'ika ko wani annabi daga cikin annabawan Allah ko wani salihi in kai haka to kayi abin da ya saba wa nasoshi yawa daga cikin alqur'ani domin annabi Allah ta'ala shi ya sifanta kansa da alimul gaibi wash shahada shine alimul gaibi wash shahada saboda ka ilimin gaibi nashi ne annabi nuhu alaihi salam yana gaya wa mutanensa wala aqulu lakum indi khaza'inullah wala a'lamu al-ghaiba annabi nuh shine farkon uh, manzanni awwal rusul cikin maganar da yake gaba wala aqulu lakum indi khaza'inullah bazan ce taskokin Allah a hannuna suke ba wala aqulu lakum wala aqulu wala a'lamu al-ghaiba wala aqulu inni malak bazan ce na san gaibu ba kuma zan ce ni mala'ika bane to haka shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan yadda annabi nuhu din nan farkon annabawa manzanni ya faɗa to haka karshen su ma na karshen su shi ma haka ya faɗa qul la aqul lakum indi khaza'inullah wa la a'lamu al-ghaib wa la aqulu inni malak in attabi'u illa ma yuha ilay kace da su Allah ya ce qul kace da su la aqulu lakum indi khaza'inullah bazan ce muku ni ina da taskokin Allah a hannuna suke ba in ba mu wanda ya ga dama arziki in hana wanda na ga dama a'a ba zan faɗa muku haka ba annabi sallallahu yana cewa inna ma ana alqasim wallahu ni mai rabawa ne amma mai bayarwa Allah ne don haka ba zan ce taskokin bayar da arziki a hannuna suke ba haka nan wala a'lamu al-ghaiba wannan fa alqur'ani ne fa ba wai a wani kundi na wasu mutane daban ba a alqur'ani wala a'lamu al-ghaiba to kaga idan nan zo na ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai san gaibu ba ƙarya ne ko gaskiya na faɗa gaskiya na faɗa abinda yake cikin alqur'ani na maimaita Allah ne ya ce da shi qul ka ce la aqul lakum indi Allah. wala a'lamu al-ghaiba wala aqulu inni malak bazan ce ko ni mala'ika bane in attabi'u illa ma yuha ilai kaga ya nuna akwai bambanci tsakanin wahayi da Allah yake masa da gaibi gaibi shine wanda bai sani ba amma abinda Allah ya masa wahayi daga cikin abinda ubangiji yake banta da saninsa shikenan ya dawo ya zama abu sananni ce in attabi'u illa ma yuha ilayya ni abinda nake bi kawai shine abinda aka yi min wahayi saboda haka ba ni da wani abin da zan iya tsinkayo shi sai wanda Allah ya gaya min sai wanda ya sanar da ni saboda ka kaga ashe ashe inda mai ne yake cewa basirun bi sirril gaibi qabla kiyani kaga kuskure ne ko da yayi niyyar yabo to wani lokaci mutum yakan iya yin niyyar abu daidai amma ya kuskure wannan ba ba komai bane ana samu wani har cikin sahabbai an samu wanda yazo ce rasul annabi sallallahu alaihi wasallam masha Allah wa shi'ta annabi ya ce la qul masha Allah wahda a cikin sahabbai ne wani ya ce ya rasulullah in Allah ya so kaso annabi ya ce a'a ka ce in Allah ya so shi kadai to saboda haka in har a cikin sahabbai za a samu wanda zai zo wajen yaban annabi ya samu kuskure ai kaga wanda ba sahabi ba dan an ce ya samu kuskure duk ba ka daga hankalinka ba wannan zai yiwu eh wanda duk ya san martabar sahabbai aka ce to a cikin sahabbai ma an samu waɗanda sun samu tuntuɓin baki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji sayyidina umar yana rantsuwa da babansa annabi ya ce la tahlifu bi abaikum man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut kada ku sake rantsuwa da iyayenku to kaga wannan duk ana iya samu kuma amma in aka zo aka yi gyara ba ba abu ne da za a tada hankali daga hankali akan sa ba sannan Allah ta'ala cikin alqur'ani din da yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin haka wani aya ce baro baro a cikin alqur'ani kuma umarni ne Allah yake ga annabi ya faɗa qul la amliku li nafsi naf'an wala darra ka ce musu ni ban mallakar wa na amfani ba ko cutarwa illa ma sha Allah sai abinda Allah ya so ya same ni shi zai same ni mai amfani ne ko wanda ba na amfani bane قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب دا أتي دا أتي ناسا غيبه لو ألا ربشي حرف الامتناء للامتناء wato harafi ne da yake nuna ba zai yi ka yi abu ba don ba ka da yadda za ka kamar ka ce da ina da kuɗi da na baka abin da yake nuna mai kenan ba ka da shi shine law law take nunawa walau kuntu a'lamu al-ghaiba da a ce da a ce na san gaibu istakthartu min al wa ma massani su da na yawaita alkhairi kuma da babu wani mummunan abu da zai same da ba yadda za a iya cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam ko yaya ne sana ubangiji ya yanke hukunci sama da ƙasa da abinda ta kunsa duka babu wani wanda ya san gaibi sai shi qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah ce wanda duk suke sama kaga mala'iku duka sun shiga da wanda duk suke kasa babu wanda ya san gaibi illa Allah la ya'lamu al ghaiba sannan kuma illa Allah kaga wannan shine hasr kamar da kace ce la ilaha illa Allah kaga ba wanda zai fito shi Allah ne kuma ba za a taɓa yarda wani ya ce shi Allah ba ne saboda Allah ya taƙaita uluhiyar ga kansa shi kaɗai to haka wannan jumla take la ya'lamul ghaiba illa Allah kaga wani kuma zai su ce a'a to ai wane wane ma wane wane ya san gaibi kagar wanda zai faɗi wannan to ban san wani gaibi yake magana akan sa in dai gaibin da ake magana alqur'ani aka ce babu wanda ya san shi to haka yake wannan magana ta ubangiji ce ba za ta saki ba babu wanda zai iya canza maganar ubangiji ubangiji shi ya faɗi cewa duk makullan gaibin a hannunsa su wa inda hu mafatihul gaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin shi mafatihul gaibi babu wanda ya san su sai Allah sune can da ubangiji ta'ala ya faɗa a ƙarshen suratul inna allaha indahu ilmu ma fi al waɗannan su ne mafatihul ghaibi in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mafatihul ghaibi sai ya karanta waɗannan guda biyar inna allaha indahu ilmu sa'a waɗannan su ne mabudan gaibi gaba daya ilimin yaushe alkiyama za ta tashi ba wanda ya san wannan sai Allah wa ya'lamu ma fil arham kuma ya san abin abinda yake cikin mahaifa wa yunazzilul ghaitha shi ya san sanda zai saukar da ruwa da inda zai saukar da shi ta yi ka gadari kana da san za a yi ruwa a ki ah, ta yi ka zata a nan za a yi ruwan kuma a yi a can haka shi ya san sanda ruwan zai sauka da inda zai sauka da kwantiti ɗin ruwan da zai sauka duk ba ka iya sanin wannan ba ka dai ya hasashe hasashen ka ya iya zama gaskiya ya iya zama kuskure wa ya'lamu ma fil arham kuma shi ya san abin abinda abin nan mahaifa ta kunsa mun faɗi abin da din nan take nufi wa ya'lamu ma ba a ce man ba dan ka fahimci cewa anan ba wai shi halittar ake magana kawai ba da duk abin da ya shafi halittar shi yasa ba a ce man fil arham ba dan ce man fil arham sai a ce ana nufin namiji ne ko mace ce ce a yanzu ana da na'ura da haska iya bada namiji ne ko mace ce a ba wannan ake magana kadai ba ma duk abin da ya shafi wannan abin da za a haifa din da ajalinsa da rayuwar da zai kwanakin da zai a duniya da abin da zai ci da abin da zai sha da arzikin da zai da lafiyarsa da rashin lafiyarsa da kirkinsa da rashin kirkinsa da iliminsa da jahilcinsa duk wannan Allah ya sani ba wani wanda zai haska maka wace duk wata irin na'ura a duniya zai gaya maka wannan kaga ashe ilimin wannan gaibin an farko yaro jariri sai dai kai addu'a Allah ya sa ya zan nagari Allah ya sa ya zan mai kaza Allah ya sa sai dai kai ta addu'a kai ta roƙon Allah amma ba ka sani ba ba ka sani ba to ubangiji shi ya san wannan amma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksibu gadan babu wata rai da ta san me za ta samu gobe ba wanda zai iya cewa ga abin da zai samu sai dai hasashe wannan kuma kofa ce a buɗe tana da faɗi za ka iya hasashen gobe ma za ka kowa kuɗi a duniya wannan kwakwalwa ce za ta iya wannan aikin ba ta da limit nuna ka kwanta sai ka yi hasashen ga kanan duk duniya ba wanda ya kai ka kudi ba wanda ya kai ka da dala ka duk za ta iya gaya maka wannan ba ta da iyaka to amma abin da zai yi a aikace a ƙasa wani abu ne da Allah shi ya sani haka shi ya san me za a samu gobe gobe goben nan ballantana nan da da wata ɗaya ko shekara ɗaya ko rayuwar mutum ba gaba ɗaya wa ba ta su bi ayi arzikin ta mutu kuma ba wanda ya san ina zai mutu ba wanda ya san inda zai mutu inda ba ya zaton zai mutu sai kuma ya mutu a nan eh wani kuma sai ka ganshi ya mutu inda ba a ba a kawo tsabin nan ba a kawo tsammanin haka a cikin littafin al'azama na Abu Shaykh ya kawo wata kissa daga mujahid ne yake da ita ko ibnu abbas ana da cikin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ke to an bani isra'ila wala haraj yana ba labarin wani mutum a zamanin annabi Sulaiman <clears throat> yana cikin fadawan annabi Sulaiman yana cikin fadawansa da suke zama a fadarsa ba wancan lokacin mala'iku suna zuwa su zo a suran mutane haka ko su zo abin nan su zo su zauna a cikin fada annabi Sulaiman to sai mala'ikan mutuwa ya zo fadar ya zo ya zauna an san shi ne an san mala'ikan mutuwa ne to sai yake kallon wani daga cikin yan fadan duk san da ya daga kai sai ga suna suna hada shi to kaga kaga da tashi hankali shi duk san da ya daga kansa sai ga ai shi yake kallo mala'ikan ne ya gama abin da zai tafi sai ba fadar ne ya ce kai shi fa bai yadda ba saboda ya kula mala'ikan nan duk zaman da nashi yake kallo yana roƙon annabi Sulaiman a masa alfarma a sa iska ta dauke shi ta kai shi can tsibirin indiya can ta je ta yadda shi a je aje shi can saboda ya kula mutumin nan a mala'ikan nan shi yake wa yake wa hari shikenan ya ya sa aka iska aka ta dauke shi aka kai shi can can indiya kun san mamlakar annabi suleiman a falastin ne a falastin daga falastin aka cilla shi can can indiya to sai gashi kashe gari mala'ikan ya dawo sai annabi suleiman yake cewa da shi ya a kai ta tsoratar da bafadina kai ta kallonsa ya firgita yanzu ka kasa shi an ɗauke shi yanzu yana can yana can birnin indiya ya ce to aini mamaki ne Allah ya umarce ni da in ɗauransa a indiya to amma kuma gashi gashi ana ina ganin sa to ya tafi mu'aidi to kuma ɗan lokaci kaɗan ya rage ga lokaci ya to yaushe har wancan zai tashi da indiya har mu haɗa can da lokacin ya ina zuwa kuma sai na gan shi a can yanzu na ɗaurin sa to kaga aina ma takunu yudrikum al-maut walau kuntum fi burujin mushayyad ba za ku guje mata ba to kaga wa mata da sun bi ayi ardin mutu. da ya san inda zai mutu kaga sai zaman sa to waɗannan sune mafatihul ghaib ba wanda ya san su ba wanda ya san su sai Allah Allah ta'ala na cewa faqul innamal ghaibu lillah fantaziru inni ma'akum minal muntazirin ka ce musu innamal ghaibu innama adatul hasri ce a larabci innamal ghaibu lillah kadai gaibi na Allah ne na Allah ne shi kadai dole yake jin larabci ya san me ma'anar ma. tana yin hasir ne kamar a takaita abin akan wannan da aka faɗa innamal ghaibu lillah saboda haka kaga wani ba zai zo kuma ya ce shi shi ma ya san gaibi ko ya jingina mu sanin gaibi a nan ya warware wannan inda ma din sai zama inda ma din ba ta yi amfani ba sannan za mu ga a rayuwar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallam a karan kansa ta nuna haka lokacin za a fita yakin tabuk munafukai sun zo suna ta ba masa uzurruka don kar su fita annabi ya rika ya rika su yana cewa to shikenan shi kowa ya zo faɗa masa uzurinsa shi ga larurarsa ko bai shi da lafiya ko matarsa ba ta da lafiya ko waye ko waye sai annabi ce ya karɓi uzurinsa ya sai Allah ta'ala ya saukar ya saukar da aya ba afallahu an kalima azinta lahum hmm. hatta yatabayyana lakal ladina sadaqu wa ta'lamu al-kadhibin Allah ya fi maka don me kai musu izini ai da ka yi bincike ka gane me gaskiya ka gane makarinci in annabi ya san gaibi ka ai ba bukatar a fashe masa gaibin bincike ba za a ce kai bincike ba sai a ce ka riga ka san me gaskiya ka san me karya ya ka ba su izini sai a ce hatta ya tabayyana naka a tabayyun kuma wani abu ne da aka umarci kowa da shi ya yi zai da amanu in ja'akum fasikun bi naba'in fatabayyanu kaga tabayyun wani abu ne na wanda bai san abu ba zai yi bincike dan ya gane ya abin yake wanda ya san gaibi bai bukatar tabayyuni haka nan Allah ta'ala yana cewa mimman haulakum min al-a'rabi munafiqun wa min ahli al-madinati maradu 'ala an-nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum Allah yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam wa mimman haulakum min al-a'rabi daga cikin kauya wanda suke gefen ku munafiquna akwai munafikai kauyen da suke a garuruwan da suke kusa da madina wa min ahalin madina a cikin madina ma akwai munafikai maradu ala nifaq sun kware wajen munafici la ta'lamuhum kai baka san su ba ya rasulullah wanda ya san gaibi a ce la ta'lamuhum saboda haka akwai wanda akwai abinda Allah zai sanar da shi wanda ya fita daga gaibi kamar yadda ya sanar da shi sunayen wasu munafikai a cikin madina shi kuma ya kirawo huzaifa sahibu sirri rasulillah ya ba ya shi labarin waɗannan ce da wani da wani da wani Allah ya gaya mu munafikai ne shi kuma ya rike sirri wannan ta sa hanjin sahabbai kadawa ka san su da tsoron Allah suna da tsoron Allah sai da Umar haka ya je gurin Huzaifa yana hada shi da Allah dan Allah ka gaya mu annabi ya faɗi ya faɗi sunana a cikin su ka duba matsayin da yake da shi an ce ah, wa umar fil janna amma da ba ta sa ya saki jiki ba sai je yana yana yana yana yana roƙon huzaifa wanda bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam yace baka ciki kuma daga kai ba zan sake wato tsarkake wani ba ma'ana ba zan buɗe wannan kofar ba in ya bude kofa kuma duk madinan kowa sai yayi wazukun sa a gani to kaga wanda munafikin in yazo yace kuma shi munafiki ne kaga za a yi rigima to kaga sai ya riba kofar da kansa ba wai dan saboda shi kadai bane ba munafikin ba a bude kofar za ta zama masa matsala kuma shi nan gaba eh dan wani yazo ya wanke shi wani yazo wanke shi wani yazo ce kai gaskiya kai hakuri ba zan iya wanke ka ba amma da ya wanke Umar ce to kowa ya haƙura kaga kenan kowa sai ya ba ga wannan yana gaya maka cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana sanar da al'ummarsa abinda aka sanar da shi abinda ba a sanar da shi ba wannan yana cikin taskar gaibi na ubangiji Allah yana cewa qul ce ma kuntu bid'an min ar-rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum ce ba ni ne faro a cikin manzanni kuma ban san yaya Allah zai yi da ni ba ya Allah zai yi da abin da ce ma adri ban sani ba qul in adri aqribun ma tu'adu aqribun am ba'idun aqribun ma tu'adu am yaj'alu lahu rabbi amada kace ban sani ba abin da ake muku alkawari kusa yake ko kuma zai dan lokaci wato shine alkiyama haka nan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya shigo gidansa sai ga wasu 'yan mata guda biyu suna suna suna yaban iyayensu suna alfahari da iyayensu kowace tana faɗar irin abin da iyayenta suka yi na karamci na jarinta na abin nan suna ganin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ɗaya ta ce wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi gadi a cikin mu akwai annabin da ya san me za a yi gobe annabi ya daka mata tsawa yace bar wannan magana ci gaba da wacce kike yi ta farko amma bar wannan magana kaga in yabo ne ba zai hana ta ba ta yi ta samu lada ga hadisin ummu salama innama ana basharun mislukum wa antum taqtasimuna ilayya wa la'alla ba'dakum yakunu alhana bi hujjati min ba'd fa ahkumu lahu fa aqdi lahu bima asma' faman qadaytu lahu bi haqqi bi ghairi haqqihi fa innama فإنما قطعة فإنما قطعة من النار يأخذها النبي صلى الله عليه وسلم يقول ني متني كمركم إنما أنا بشر وأنتم تختصمون إلي ني متني كوكما كنا كامون حسوما وتكنا زوا غبانا وكوي رجما ku zo da rikici a tsakaninku wannan ya ce abu kaza nashi ne wance ba nashi ba nawa ne ya ce to wala Allah ahad wala Allah ahadukum yakunu alhana bi hujjatihi min ba'd ta yi wani daga cikinku ya fi ɗaya kaifin baki da zakin baki da iya kawo hujja a zahiri ya bayyana gare ni cewa shi ke da gaskiya don shi ya fi kawo hujjoji in zartar masa da hukunci in ba shi haƙƙin ɗan uwansa to duk wanda na ba shi haƙƙin ɗan uwansa ya ci wuta balbale ya kaga in annabi sallallahu alaihi wasallam ya san bi ana zuwa sai ya ce kai ba ka da gaskiya kai ne mai gaskiya shi kenan magana ta shi aka yi magana ce to aina san gaibi to amma sai yake cewa la'alla ba'd annabi haka kawai ya san gaskiya ya san mai gaskiya ba yadda za ya dauki ya dau gaskiya ya ba mara gaskiya ya dau mara gaskiya ba shi mai gaskiya ba ba zai yiwu ba to amma saboda ita shari'a ana gina ta ne akan zahiri akan abinda dalilai suka nuna shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ta yi ku ɗaya ku ka bi kawo kawo hujja sai ya zama kuma na bashi gaskiya alhalin ba shi yake da ita ba ga maganar aisha radiyallahu ta'ala anha in maganar soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam ne kaga ba ka magana aisha ba tana cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi so amma ita da kanta take cewa a cikin bayan da yake cikin bukhari da muslim man haddathaka anna muhammadan sallallahu alaihi wasallam ya'lamu al-ghaib faqad iftara faqad a'zama al-firyata ala allah wanda duk zai gaya maka ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya san gaibu to yayi wa Allah ƙarya ba ƙarama ba sai ta karanta fadar Allah qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wannan sai da tuna Aisha kaga ba ka ce ba ta san manzon Allah ba ko ka ce ba ta san yadda ake ban manzon Allah ba ko tana yi wa yaban manzon Allah iyaka a'a duk wani abu ba za ka kawo ba in dai ka san kimar wace ce Aisha sai dai ga waɗanda ba san kimar aisha ba nan kuma ba da su muke magana ba muna magana ne da waɗanda da waɗanda suka san darajar na aisha radiyallahu ta'ala a cikin sayo muslim akwai hadisin na aisha radiyallahu ta'ala anha annabi sallallahu alaihi wasallam yawa yi gari haka ran shi haka a baci har ta gane a fuskarsa take cewa ya ce lafiya na ganka haka ranka bace ce jibrilu ne mun alkawarin zai zo yanzu kuma gashi bai zo ba kuma gashi bai zo ba kuma ya ce kuma gashi Allah da manzanninsa inna Allah wa rusuluhu la inna Allah la la yukhlifu Allah wa rusuluhu al-mi'ad hmm. Allah da manzanninsa ba sa ba sa saba alkawari don haka ba bai taba min alkawari ba kuma bai cika ba to can sai ya ga wani dan kwikwiyo a ƙarƙashin gadansa sai ya umarci aisha ce a fitar da dan kwikwiyon nan aka fitar sai yake tambaya waye ya shigo da dan kwikwiyon nan nan gida mai wannan tambayar take nuna bai san sanda ma aka shigo da shi ba bai san waye ya shigo da shi ba amma duk da haka dai bai gane menene dai ya sai ga jibril ya zo sai yake tambaye shi dalilin da bai gan shi ba a lokacin da suka yi sai ce ka san mu mala'iku ba ma shiga gidan da yake da sura wato hoto da kare to kaga da annabi sallallahu alaihi wasallam ya san gaibu ya bai da za a iya zauna ya ta bace rai ga shi da cewa ya san eh, abin da dan kuikuyo <laughs> a cikin a karkashin gadansa amma sai da ya tambaye ta ce waye shigo da wannan to kaga wannan duk yana nuna maka a rayuwar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam shi karan kansa kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi bako bako ya zo sai ya aika wa matansa gida gida yana tambaye su a cikin ku akwai wacce take da wani abin da za a bashi na abinci akwai wannan ce babu wannan ce. da ya san gaibu kaga ba maganar ya rika aika musu ɗaya ɗaya ɗaya hal inda kum shay'un hal inda kum shay'un kawai inda yake da akwai din sai ya aika aje gurin wancan na san a to anan Allah bai gaya masa ba kaga annabi Isa yana cikin mu'jizar sa lokaci Allah yana gaya masa wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadathuruna fi buyutikum wannan wannan mu'jiza ce da Allah ta'ala ya bashi ya sanar da shi sai in gaya muku da abin da kuke ci da abin da kuke aji a gidan saboda ka in ka zo zai iya gaya maka ka ci kaza a cikin ka yanzu kaza ne kuma a gida abin da ka ajiye za ka koma ka ci kaza ne to wani Allah ne ya sanar da shi yana cikin ayoyin da Allah ta'ala ya bashi to kaga wannan duk yana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa yana sanin abin da Allah ta'ala ya sanar da shi ta hanyar wahayi ku duba lokacin da zai tafi hijira da zai tafi hijira sai da ya ɗauki wanda zai rika nuna masa hanya wanda ya san gaibu ba zai buƙaci wanda zai nuna masa hanya ba sai da ya ɗauki mai nuna masa hanya hanyar da za su bi su yi ɓadda ba mai wacce ba ita aka saba bi ba mutumin da ya san gaibi zai wannan ba eh, shi gaibi ai ba abin da zaka ce baka san shi ba a ce a gaibi akwai wani abin da shi baya shiga cikin <laughs> komai yana cikin gaibi sannan a khaibar wata mata ta zo masa da da naman karfatar akuya ta sa dafi a ciki annabi ya ci da wasu sahabbai har ma wani ya mutu shi kansa sallallahu alaihi wa sallama duk da wannan naman wannan dafin a lokacin bai masa tasiri amma ƙarshen rayuwarsa ya rika gaya wa sayyidatuna Aisha cewa yana jin wannan dafin yana tashi malamai suka ce saboda shi ma Allah ta'ala ya bashi darajar shahada fi sabilillah to inda ya san gaibi kaga ba da ya kawo abu da dafi ya bar sahabinsa aje shi zai iya ci bai ba ce sahabinsa ka ci ba kuma mutu <laughs> dai ya mutu inda aka bi kissar annabi sallallahu alaihi wasallam rayuwarsa za ka ga wannan da yawa an zo a cikin sahih muslim hadisin abdullahi dan abbas yake cewa ya shigo gidan maimuna maimuna khalarsa ce innarsa ce matar annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin ummahatul mu'minin ce ya shigo gidanta sai aka kawo kabaki da damo abin da nama ne abinci ne amma damo ne aka soya aka dafa aka kawo da shi da Khalid ibn Walid Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yazo zai ci sai wata mata ta ce ku gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam abin nan da zai ci sai aka ce ya Rasulullahi damo ne fa sai ya janye hannunsa suka ce haramun ne ce a'a ne da na samu mutane na ba sa suna kyamarsa shi yasa kawai nake kyamarsa amma ba haramun bane to kaga inda a ce ya samu ba zai je zai ci ba har a ce a gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai ci kuma ba wanda wannan matar da ta faɗi haka ba wanda ya kwabe ta ce ke manzan Allah din da ya san gaibi kuma sai mun gaya masa wani abu <laughs> ba wanda ya kwaɓe ta sai aka gaya masa sai ya janye hannunsa saboda haka za mu ga irin wannan da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman shawarar sahabbansa kafin ya abu da Allah ya ba shi ta shawarhum fil amr ya ba shawara wani lokaci ba su ba shi shawara aka san yadda shi yake so yi kamar a yakin Uhud a yakin Uhud shi ya so ya so kada a fita a tsaya a yi yakin sunkuru to sai waɗanda waɗanda ba su samu sun je yakin badar ba sai suka yi ta azazzala sai suka yi yawa sai annabi ya shiga ya sako silken yakin sa ya fito a fitowa su kuma su dattawa irin su da kuma irin su ubay eh, ibn abdullahi ibn ubay ibn salul don shi dama ya san fita sai suka shiga sukan matasa da samari da abin nan ko gashi abin da annabi yake so ga ganzu kaza kaza kaza kaza shi to a canza shawarar da aka da ya fito sai aka ce ya rasulullahi to tunda dai kai fi ganin cewa ka a fita a tsaya kawai a kare gari ka in sun zo kawai a rika kwarin kare su ka fita aje a haɗu da su inda suke a yi haka ɗin ya ce a'a yi ba yadda za a yi annabi ya sa sirkensa kuma ya kunce su ba tare da ya fita yake to yana neman shawarar sahabbansa inda ba inda wanda ya san gaibi ne ya san kawai kai tsaye kawai ga abin da za a yi ba yadda za a yi ya tsaya neman shawara Allah ma ba zai ce kai shawara da su ba a yakin badar kun ga ai inda inda ya ya je zai zai zai zai zauna sai daga cikin sahabban sai yace Allah ne ya ce wahayi ne aka yi aka ce ka zauna anan ko ko a'a ijtihadin ka ne ya ce ka zauna anan ya ce eh a ijtihadi na ne ba wahayi ba ya ce to mu kara gaba kana kuma hikimar da ya bayar sai amfani ga hadithul ifki hadithul ifk akai wa akai wa wa Aisha kazafi wata guda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna yana jiran wahayi duk da ya san matarsa ba za ta yi haka ba to amma yana san wani dalili da zai kama na hujja kuma in ko koma kissar kazafi din sai ku ga cewa abinda ma ya jawo kazafin shi kansa har aka yi mata kazafi ai dan wuyanta ne ya cire hmm. ya fadi sahabbai ya ce annabi ya ce ku tafi nema kaga wanda san gaibe ba zai ce tafi nema ba aka fita aka je aka yi ta nema ƙarshe ba a gan shi ba daga inda inda aka gan shi shine da aka daga aka daga abin nan dinta afwan wannan a kissar kissar taimama kissar taimama inda aka saukar da ayat taimama kun ga aka tafi nema har sallah ta zo ta wuce ba a samu ayi sallah ba saboda ba ruwa to shi ne ƙarshe ne da aka daga aka daga raƙuminta ashe yana ƙarƙashin raƙumin to kun ga da a ce a nan sallar wanda ya san komai na gaibi ne sai ce a kawai daga raƙuminta yana nan amma Allah bai so ya sanar da shi wannan a lokacin ba inda Allah ya ga dama zai sanar da shi amma bai sanar da shi ba tashin alkiyama yana daga cikin gaibi amma kowa ya karanta hadisi jibril alaihi salam hadisi na biyu hadisin Umar dan Khattab da yake cikin arba'una nawawiya yana cin sayo muslim da Jibril ya zo yayi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam tambayoyi ya tambaye shi anis sa'a mai Annabi ya ce da shi mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'ili mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'ili ni da ake tambayar ba mai tambayar sani ba sai ya canza tambaya ce to akhbirni an amaratiha to wannan kuma an sanar da shi sai ya gaya masa gashi gashi gashi gashi to ka duba da ubangiji ta'ala ya kawo sanin sanin lokacin tashin alƙiyama ya danganta shi da ilimin sa shi kadai ce salunaka an sa'ati ayyana mursaha qul ilmuha qul inma ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu faqulat fis samawati wal ardi la ta'tikum illa baqta yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha qul inma ilmuha inda allah walakin da aksarar nasi la ya'lamu kaga da Allah ta'ala ya da wannan bayanin cewa ilimin sanin alkiyama Allah ta'ala shi kadai yake banta da shi babu wani wanda ya san shi qul inna ma ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu karshe qul inna ma ilmuha inda ka ce dai ilimin sanin alkiyama yana gurin Allah yaushe ne yana gurin Allah ubangiji na gama wannan bayanin shine ya kawo kuma waccan ayat ta gaba قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب min من الخير kaga ashe sanin alkiyama gaibi ne da Allah ta'ala ya bar wa kansa sanin sa haka duk wani abin da Allah ya keɓanta da shi da sanin sa gaibi ne in ya ga dama sai ya sanar da wani bangare na gaibinsa sa ga wanda ya ga dama to daga lokacin ya zama gaibi ne nisbi ba gaibi ne mutlak ba saboda haka ya kamata duk wanda yake magana akan gaibi ya san kan wanne ake magana haka zo ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a yi kaza za a yi kaza na'am mun yadda dai ya faɗa amma wannan cikin wahayi ne da aka yi masa cikin wahayi ne da aka yi masa in ya ga dama zai zaɓi wanda ya so ya sanar da shi abubuwa irin wannan ta hanyar wahayi ya sanar da shi alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahad illa man irtada min rasulin sai manzan da ya ga dama ya sanar da shi wani abu daga cikin gaibinsa to da zarar ya fita kuma ya zama cikin ilimin wani mahaluki shine au au allamtahu ahadan min khalqika ya fita daga cikin kamar yadda Allah ke cewa ma kana Allah li yutli'akum 'ala al-ghaibi walakin Allah walakin yashtabi min rusulihi man yasha' ubangiji ba zai tsinkayar da ku gaibi ba amma yana zabar wanda ya so daga cikin manzannin sai tsinkayar da shi abin da ya ga dama to wannan ba shi yake magana ba ya fita ya zama wahayi ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam ko wani daga cikin annabawansa shi ke wani ya zama ilimi ran wani kuma ya sani cikin abin nan ya zama ilimi ya zama ilimi wanda duk ya karanta zai san da wannan shi yasa Allah ce walillahi ghaibus samawati wal ardh wa amru sa'ati kaga sai magana alkiyama ta biyo baya dan bangare ne daga cikin gaibi in ka ce wani ya san gaibu haka a sake to har alkiyama ta shiga ciki shi yasa batun alkiyama ya biyo baya wa ma amru sa'ati illa kalamhil basari aw huwa aqrabu Allah ce al'amarin alkiyama bai kasance ba face daidai da kiftawar ido wato ubangiji ta'ala in yaso so tashin alkiyama kamar kiftawar ido ne don al'amarin ubangiji a tsakankanin kun fa yakun yake inna ma amru idza arada sha'an yaqulu lahu kun fa yakun saboda haka mafi abinda kuke ɗauka na gaggawa shine kiftawar ido shine haraka wato motsin da yafi kowanne gaggawa a gurin ku to haka haka haka al'amarin alkiyama yake a gurin ubangiji ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahida hmm. da halitta ku da tashin ku kamar busa ɗaya ce kamar rai ɗaya ne ubangiji ce au huwa aqrabu ko ma ya fi haka kusa wato a misalin mafi saurin abu da za a yi muku misali da shi shine kiftawar ido to amma abin ya ma fa haka kusa dan al'amarin kudarar ubangiji ba ta da iyaka ubangiji zai iya yin abin da yake so a duk sanda yake so a yadda yake so saboda ba za ka iya masa iyaka ba zai iya tashin alkiyama din a ƙasa da ƙiftawar ido din ma shi yasa yace inna allaha ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne a bisa dukkan komai yana da cikakken iko komai ya ga dama zai iya sannan ya ci gaba da cewa wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum wallahu akhrajakum min بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون نعم وبنجي ya بدأ فأرني da faɗar da yawa ɗan adam waɗanda kuma a cikin ni'imomin nan akwai ayoyi akwai dalilai da suke nuna ɗayantakar Allah ta'ala da suke nuna cancantar abauta masa ce wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum kuma Allah shine ya fitar da ku daga cikunan iyayenku mata la ta'lamuna shay'an ba ku san komai ba waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida kuma ya sanya muku ji da gani da zukata la'allakum tashkuruna domin wala Allah ko kwa gode wa ubangiji wala ni'ima ce da ubangiji ta'ala shi yake banta da ita shi yasa aka bude ayar da lafzul jalala ba a ce wa huwa ba wa huwa akhrajakum da ce wa huwa akhrajakum amma ka ce wallahu dan a tabbatar maka da cewa mai wannan suna wanda shi kada yake banta da wannan suna shine mai wannan aiki akhrajakum min butun ummahatikum shi ya fito da ku daga cikunan iyayenku mata ba za ku iya fito da kanku ba da ya fito da ku ba iyayenku ba su fito da su Allah ta'ala shine mai fito da ku daga ciki la sha'i. A lokacin da ya fito da ku ba abin da kuka sani na ilimi wanda wannan ma ita kanta wata ni'ima ce ka fado duniya baka san komai ba waja'ala lakumus sam'a sannan ya sanya muku ji wanda ita ma ni'ima ce wal absara ya sanya muku gani da ita ma ni'ima ce wal af'ida ya sanya muku zukata wanda ita ma wannan ni'ima ce ba don komai yayi muku wannan ba don ku gode masa ta hanyar bautarsa shi kadai insha Allah wannan aya a gobe bi iznillahi da shine karatunmu na karshe za mu yi bayani akan za mu yi bayani waɗannan ni'imomi da Allah ta'ala ya zayyana a cikin wannan aya da fatan Allah ta'ala ya sa abinda muka faɗa daidai mu yi tarayya cikin ladansa abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala masha Allah Allah ya saka wa malam alheri cibiyar addinin musulunci da darul islam wani ke shago mai nan ba aisha shida low shopping complex daura da ba na wunti kasuwar wunti bauchi bauchi state nigeria ita ce jira muku wannan mp3 ga namban wayar mu ga masu bukatar neman mu akan namban waya kamar haka sifili takwas shida sifili uku sifili biyu biyu bakwai biyar ga namban a cikin harshen turanci 0 0 60 2275 wassalamu alaikum warahmatullahi